بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكاري وإنك لعلى خلق عظيم بدائل الصلاتين الكاملتين على الكامل المرء مع من أحب وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بالإحسان أما بعد فالسلام عليكم أيها ثلاثة عشرين da hudu ga watan jimadar daniya hijira na dubu da dari hudu da talatin da shida daidai da sha hudu ga watan hudu 2015 za mu yi karatu na uku na ƙarshe a cikin nan littafi na banar su'adu a kan yabon annabi muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a sassan sai gabata an yi baitin tukka guda ishirin daga cikin su babban abin lura shi ne inda yake cewa baiti na farko din nan da wancan sati harfin abuha abuha min muhajjanatin wa muha khaluha nan abuha abuha shine dan uwanta babanta ne ma'ana dai wanda sun ka gama ciki guda kaga dan uwanta ne sannan kuma bayan haka sai ya kewayo kuma ya bi mahaifiyar kaga ita ta haihe shi bayan haka kuma ya kewayo ya bi ta sai ta haihe biya shi ke an manuwa ma'ana taguwa ta haihe da sai kuma ya kewayo ya bi ta to wanda yadda ta haifa tare da shi kaga sun gama uwa guda an fahimci wannan sannan kuma bayan haka kuma ya bi mahaifiyarta kaga sun hada uwa guda sannan kuma gashi baban da ne wannan kenan shi a akoha abuha can kuma wa ammuha shi shine wanda sun ka zama uwa guda da ita kamar ta ta haihi namiji da mace bayan haka sai wannan namiji shi ko yana dan uwa sai ya taho ya bi wannan taguwa din to kaga wanga da an ka haihuwa tare da uwarta kaga kawunta ne idan an ka haifi wancan wadda wanga ya bi kaga kawunta ne domin sun haɗa uwa guda sannan kuma ta ne domin wanda sun ka haɗa uwa guda da innata wane ne ko kane ne وعمها خالها dan haka abu na lura shi ne bayanin da aka yi a kan cikin kawo uzuri da suke yi ga anayin da sama a ce ya ce unditu anna rasulallahi aw adani wal afu inda rasulillahi maqbulu to akwai wani baiti da a cikin المجموعة النبهانية في المدائن النبوية الشيخ يوسف النبهاني قارع والنموري يجي فقد أتيت رسول الله مؤتبرا والعفو إلا رسول الله مقبول أنا حقيقة نادو أقول من ظن الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحالي ina neman guzuri kuma rangwame abin karba ne gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to can kuma ga wannan nufa ubitu anna rasulullahi au'adani wal afu inda rasulullahi maqbulu ta ga maqbulu nan maqbulu amma shi wannan nufa da kuma karanta da an samu karin bai shi Yusuf al-Albani can na farko kunditu anna rasulullahi au'adani wal afu inda rasulullahi ma'mulu ma'mulu abin gobe ne mai bi mai فقد أتيت رسول الله مؤتبرا والعفو عند رسول الله مقبول kun suna da bambanci shi a ƙarin da aka samu na baiti guda don haka ga wancan da fata shi bisu bin nauhani maimakon makbulu maimakon makbulu to ma'amulu ne amma ta biyu ƙarin da aka samu na baiti fakad a taifu rasulun mutaziran to wal afu inda rasulullahi makbulu kaga ashe yana da wal afu inda rasula ma'mulu sai yana da makabulu a wannan nusaci inda zamu tashi shine baiti na 41 ta ta'khuzanni bi aqwalil mushati wa lam aznib wa qad surati al aqawilu لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى أنهما لو يسمع وظل ينقل إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تسميه لا تأخذني صلى الله عليه وسلم ina roƙonka kada ka kama ni da akwalin mishati domin zantuttuka na wasuwa ga annabi manci ma'ana bi da aka faɗa ban yi shi ba walam aznik walam yake ban yi lehi ba ma'ana abin da aka ce na yi ban aikata ba nan duk yana cikin kawo uzuri ko kuma walan ubli ban yi daidai ba wa kada haƙiƙa, al'awi zan tuttuka ne na kare yake kasurar su suka yi min yawa mun ji wannan wa ko wata nufa wa in kasurar tiyar al'awi wa in ko da shi ko da shi ke na san ala a kawo izan tun karkakuran sun tafi ya gare ni sai a lura da wannan nusa wata wakat wata wakin a aqumu wallahi tabbas na tsaye maka matsayi wanda lauda a ce alfilu to ku lura da alfilu su ku za a wani akwai tanazuli a wuri alfilu giwa ya kuma ya giwa wannan matsayin ko kuma ara ma a rantilu sai a kaddara ma a rantilu ina ganin da abin da giwa ta gane shi zai bayani na can sai wa asma'u ina jin ma abin da lauyar fili da giwa ya ci har so fa ba da fili ma'ana dai na na tsayi matsayin da dagiwa ya tsayi wannan matsayin ko kuma na ga abin da dagiwa ya gane shi da ban tsoro ko kuma na ji abin da dagiwa ya gane shi lazalla wallahi da ya yi yana makarkata yana barin jiki shi kiyo tunar adu illa an yakuna lahu tamwilu ban hana idan aka samu baiwa ba ta ni'ima ta amana da kwanciyar hankali lahu ta kasance ga kiwon min rasuli daga manzon Allah da izinin Allah ban hana in ya samu ni'ima ba ba in ya samu amana ga manzon Allah to nan ba zai makarkata ba amma wallahi matsayin da nake cikin tsoro ko kiwa zai ba tsoro ba ne ni ni ka abu to ina haka hatta wa to a inda ni azumi ne hannun dama na fi kaffi ga tanin zina kamata wanda suke yana da kokon ma'ana yana azantawa wanda kilo bai kilo magana ce an magana ta kowa ba magana to na aza wannan tari. kuma la unazi'uhu ba zan jaye tari ina ba don yin jaye ina ga tarin wasu na zan la ka, ba da za ta yi kin wallahi wancanin ka annabi sallallahu alaihi wasallam yau shine ne kan tsoro mahi martaba mahi mahi kwarjini in wurina a wata nufa maimakon a hayabu arhabu shine mafi jin tsoro in ji na in limuhu lokacin da nake magana da su wakila an ce mini ta haƙiƙatai ka abu mansubun an jingina ka ga wasu al'amura ma'ana ka aikata su mu mas'ulu za a yi maka tambaya min da ka aikata su Ku ina za a cimin tambaya min khadirin daga zakin kunci wanda min liyutil usri yana cikin zakuka liyut zakuka usri zakuka ma'ana yana daga cikin zakukan zakuka sallallahu alaihi kuma wannan zaki makan wurin zama ne gilin wani irin kunci na dunahu gilu bayan wani kunci ko kuma zona hoki da duk wani kunci na baya gare shi ma'ana bai kai wannan kunci ba sun kurin daji ne min badani azara kuma ya zauna ne wurin da ake ce ma badani azara ma'ana rahin azara shi wannan rahin ya shahara da yawan namun daji shi wannan zaki ya gadu yana sarko ba ma sai da mareci ba ba ma bai gadu fayulhimu yana ji yadda nama daga dirga mai za ko ka guda duniya ne nama ya kawo su su ci kuma a aishihuma abin da su, lahmun ba lahmun ba lahmun akwai nauyi ga fabudi nan ba su ne ba lahmun nama ne min alƙaumi na mutane shi naman ga ma'asuru wanda an ka za da ƙasa haradilu wanda ya yi guntu-guntu na mutane duk ga nama nan ya ya mutane na mutane shi namun mutane ga ciwon da gansu sannan izalin zahiru nan in ya yi to na hito da zarufi za ya hillu da mu wa gare shi a bai halatta gare shi Bai wa gare shi an yi turukan kirna ya yabon wannan bajinin zarumi illa wa huwa maflu ba ce yi mai ya kakkare shi a wata nusa illa wa hawan majdudu ba ce ya kashe shi ga kasa amma ga ta farko ta yi kyau ya maflu ya kakkare shi don kasuwa da kasa daban kakkarewa daban to haka zaki yake ma mutum ko wata dabba da kama an ce sai yayi wasa da mutum kamar yadda Musa ke wasa da kusu haka sannan ya tanye shi sanin ma wasu ke mahaurata ke samun abin da za ki ya farauta ne da jawi namun daji na sararin daji tazallu suna yi ne domiratan alhali suna waɗanda adda mammin ciki a lura da wannan shi ma za ki gana da siffantawa babu jawi namun dajin sararin daji zonda suna yini yini guda ba miratan alhali suna masu kamamin ciki a wata nisa domin zaton da zira makowa alhali sun yi mun sun yi shi don ni ne na ku saba da tsoron wannan zaki ne kakusan zaki ya kai zaki duk da namun daji saura za su yi shi da tsoron ya shi ne shugaban su gaba ne sannan al'arajilu mazaizai jam'ul jam'i ne wannan rijal mazaizai al'arajilu mazaizai jam'i jam'i ne na jam'i tolata mai sha sai minin gumi na rijal haɗu bukur daban daban bukur maza kawai zalla amma rijal masu zarun shi mana duk da zarumawa mawa wala ta mai ba su iya tafiya biwa da yi da yi an ce biwa da yake guda biwa da yake da rahohoka ne ba ce biwadi biwadi da rahoka alwadi an fahimta to yau duk da mazai zai sadaukai ba sai tafiya duk da rahin da zaki yake ba kusa gare ba to lalle zakin da ya kai zaki sannan a kumfikatin dan uwan aminci ma'ana zarumi kamar an yi tambaya don me ki haka ke faruwa ce zarumi mana shi a kumfikatin wanda gobe da makami ana tsoro ne ya amince da kansa to wala ya zalo ba zai wuce ba kullum rahul bazmi an je wadda makami ne wadda zane da tuwani mai tsaki ma'akulu duk an canye gaba ɗaya an canye harshe to ba su kushewa jiwa diri ga rahuna ne kullum za a ga rayuwar wannan zaki ga naman mutane na kuma mutanen ma za rumawa wannan zaki yana nuna dai irin zarurcin mai naima masallaci da yake son a gano nan yanzu zai ƙara hitowa ga hibi to yanzu baiti na hamsin muka yi kenan yanzu baiti na hamsin da dai duk a nan sallan sallama lokacin da yana wannan waka da sahabbai ana ta sauraron kawumi yake faɗi bayan can ya yi wannan gazli din wannan gazli da yake ja mutane ba na su'adu din nan bayan haka kuma ya tona ta taguwar ga tashi ya kuma yana kawo guri ga annabi sallallahu alaihi irin yanayin da ya shiga to kuma zai ƙara hitowa kwata-kwata akan yabon annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna rasula hakika manzon nan da saifin wallahi takobi ne sabahu wanda ake neman haskaka da ke wannan takobi muhammadun takobi ne maslulu wanda an kasance min suyufin lahi daga takubban Allah da ya ce min suyufin hindi daga takubba na indiya don indiya sun iya takobi annabi san da Salma ya ce a tira alhindi din nan ka kawo Allah ne ma'ana maimakon muhannadin min suyufil jindi maslulun sai dai a ce muhannadin min suyufil lahi maslulun kana daga cikin takubban Allah to anan an ce yana kawo ga wannan baiti annabi sallallahu alaihi wasallam saboda jin daɗin wannan waka ya cire bargo ne ya bashi kari sallallahu alaihi wasallam kashin ta muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu ma yace sai bargon ga ka'abu da kuɗi masu yawa ka'abu ya ce a'a ba zan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama abu ba in ta wani da wannan abin ba zan yadda da tuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba Dan ya rasu shi dai muawiya nan yana jira karshen ta ya samu bargon ya taho iyallai ne ya lunka musu kuɗin da ya baka abu iyallai ne da suka ga kuɗi masu yawa suka amshi wannan kuɗin suka ba mu hawai tun bisu sufiyana wannan bargo ne wanda khalifofi na banu umayya suna sa wannan bargo ga sallah ko a ce ga shekara so biyu ga sallar idi da kuma ah, ta azumi da kuma sallar idi ta layya Allah ka yarda da su Allah ka yarda da su to shi wannan ya kasance yanzu kuma zai komo ya bin sahabbai dama mutum ba zai yabi ma'aiki zai yabi sahabbai da ahlul baiti ba to shi ne yace zai yabe su da baituttuka guda bakwai da eh, takwas na karshe sai ce wannan a fiyatin mm, bakwai na karshe gurgur ya ce yana cikin wasu irin samari a wata nusa fi usbatin yana cikin wasu irin jama'a to amma duplicating za ta yi kyau dama ba mutum goma zuwa arba'in su ne ba wani hannun ba, can cikin suratu yusuf to amma duplicating cikin wasu irin samari wanda masu alheri ko da mutum tsoho ne dai ana ce masa fatan idan mutum na mai alheri mai girma ko kuraishi a cikin kuraishawa wanda kala ka'ida mai waɗi cikin su ya faɗi zuwa su yi hijira shi azulu ku gwace ku bar makka bi badini makkata ku bar wajen makka ya gaya musu haka ne lamma aslamu lokacin da suka bi wuya ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka kowa musulunta yayi cikin sahabbai ba wanda ba musulunta yayi don shi dai ne hadari ne bala'i na kaga mutum na kama zazzaga wani sahabi wai kamin ya musulunta kowa musulunta ya duk duniya gaba ɗaya ta sahabban alaihi sallallahu alaihi wasallam وانا اول المسلمين هكا الله يجسد اشكال القران ادي تصدى تسمع شيء ايه المسلمين جماعه دي الدنيا هو مسلم سو ابو بكر الصديق وشي غلو ما في ايماني غبا ايه مسلم ترى هم عليه صلى الله عليه وسلم فرد نجاو صحابه كو بي جاو صحابه الله في درس بك سيدنا عثمان سو ابو عبيده عمرو بن الجراح سيدنا طلحه شدة إيش كان أساس البشر أن جواد يسمو سبب امتحانه سينه وإن كثير سيد من الزيدين لو مرونا الخطاب لأننا يدار السودين يسمو سبب امتحانه سينه ومرو حتى أبو سلم وما جحانه سينه وبكى حتى أبو سلم وما جحانه سينه مسلم الأرقام إن أبي الأرقام رضي الله عنه سيدنا أمر شينينا سيدنا عبد شينينا ثلاثين ترى سيدنا أمر شينينا أربعين وكابكينا هذا ريني بلائيني دوني الإسلام يجيب ما قبلهما musulunci yana rushe abin da aka yansa kaga ana magana tsakanin sahabbai su musulunta wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne ba daidai ba ne manuwa kawai rushe musulunci irin hindu magana da ake ta ta hindu din na radiyallahu anha surka adam sallallahu sallama ce sannan daga cikin rafaɗin da tabbare malama aisha ce radiyallahu ta'ala anha sannan bayan haka ta kasance ita hindu din ita an musabbiba ta shahada ga shugaban masu shahada gaba ɗaya har da yawa za ka kashe mutum amma ku haɗu aljanna tare da shi a lokacin kana kana maka musulunta ba bayan ya rasu kaga ya yi shahada aljanna kai ko da baya ka musulunta ka shiga aljanna so nawa aka yi haka musulunci ba ba kawai ba haka komai an faɗa an don haka duk wallahi wanda ya hada zuriya da annabi sallallahu alaihi wasallam ko in shi aure na ma'aiki ko ma'aiki aure na shi wallahi sai sun haɗe aljanna wannan tsokaci ne Allah ta gane in ga zalo sun tafi ko sun bar makka ne wanda ita hijira ana nan ana rubuta ta sai bayan fatu makka la hijira ta ba'da al-fath ma haka duk waɗannan sahabbai ne su mu'ayatu na abi sufyan ta ne hijira da shekara guda musulunci duk gaba ɗaya cikin hijira ne cikin hijira suke ga hadisi nan cikin riyadu salihin ma akwai shi cikin bukhari da muslim an kasu masu rauni wala kushe ko maran makamai ba ma za da ba su gushe ba inganta liqa idan za a haɗu zai koma su rauni cikinsu ko mara makamai cikinsu ba za su kere ba inganta liqa in za a haɗu wurin yaki yakin badar ma ai makaman ba su da yawa wala milun kuma ba za su karkata ba ba masu karkata ba ne ma'azilu waɗanda suke ba su da makamai a wata nusa ke na shi ma'azi a wata fassara wanda ba su muka ko kuma ma'azilu waɗanda suka jayewa idan ana yaƙi a ba su haka nan shimul da masu madota takara hanta ne ma'ana manya-manyan mutane abdalin sadaukayye ne da gutsun mutu hanyarsu na sawa sarabilu tagguna ne jan usirba sirwalun shine wando sarawi to sirban tabbo min nasji da'uda. na saka annabi dawudu alaihi salam fil haija a fagen daga fil haija ne saboda lalurar waka to yana nufin da ya sulke kawai ba wai sai wancan da annabi dawudu alaihi salam ya saka ba domin an tausa samun karfi wa alanna lawul hadid an imal zabi gatin wa qaddar fi sardi imalu ala dawudu shukra wa qalilan min ibadihi shakura bidon farharu ne su wa'yancan makamansu din sawabigu uh, sarabi tufafin suna wa sarabi da take kuma har tufafin su wanda ke kare musu wannan dagar da ake da kafin sai to bebin warwaro ne sawabigu masu cikakken saga kashu kati la'a halakun hakika an sarka zobba gare su ko kuma kasu katu laha halakun hakika an kwakwantar da sarkuna gare su akwai shukkat akwai shukkat shukkat an saka wani ya shiga cikin wani shukkat an kwakwanta duk dai kusan ma'ana guda ce ka na haka ce su halakul qaf'a'i zabba ne na dumun kada a kasashi yana da wata wani nadiya nadiya haka kamar zabba haka to shine kamar zabba na dumun kada na wanda a shanye ga ƙasa haka to haka waɗannan sulkunan suke nasu la ya furahuna sun hama ba su kama roho su kama alfahari idan na da irimahu hukumu kauna. idan makaman su suka samu wasu mutane ba wai roho da su kama suna kawo? in sun ka kashe kayare ba roho su kai. su shahada ma suke gida a in ma suna zuwa yaki ba kashin ganin suke kamar wani laifi ne su ai akwai wani mukauki ya ce ai mai tambaya game da sahara Allah ta yarda su ya suke an ka ce wallahi karamin jikin su ana girmama shi sannan bayan haka ba su ne da duniya komai ba sannan kuma sun kasance da rana masu ibada da daddare da daddare masu ibada da rana kuma su ne baratin kun billahi rubanan mubin har fursan haka su abdullahi ya kawo cikin biya wani amurwai mujahidai to shi ana faɗa mai sai ruwa makai na sirri ce wallahi waɗanda ba ma mutane ba duk da duwatsu duwatsu sun hakabara da su manya manya wallahi ba su iyawa da su tun da bin haka suke su doki duniyar nan ba kun kome ba sannan ba a kai su ibada balle a su sannan kuma su ne sojojin musulunci idan rana ta yi su walai su majaziya ba su kasance masu raki ba izanilu kuma in an ka sami su da shahada ba su raki su sahaba yakin wuri da aka da wani an mai hannu wani kama wani an mai ciki amma nan an ce su sai amra wal asali kai tsaye الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم الكرب أشكل قرآن هو ليس مجازيا إذا يمشون سنة فيها مشي الجمال Zuhu. irin tafiyar raƙumma waɗanda a kwarare wanda barbun bugu ya asirmuhum yana hannuwa gare su duk bugu da za a yi. Iza lokacin da asudu babbakun attanadi da guntayen mutane a rada sun kaji tsoro, kayare shi kan. su su cere su Laika wasu an suka bai faɗowa illa fi nuhurihim sai ga gabbunansu dukkan ka an farko sahabi ga gabanai na amma ba gaba ne ba don an ga gaba naina kenan ya fuskanci abokan gaba in gaba ne kenan mutum ya ji tsoro wani mawaki ma yana sanguwa wasu A da balaga turba da akwai nan bai ce cewa ai ga dugadugan su duk an ji musu kinaya ne daga cewa matsorata su ka iya kwaduwa ko yare sun so ku sai da gaban su zai tsaya Khalid bin Walid radiyallahu ta'ala anhu a yaƙi na mutata da an ka tsare mai hannu na dama yake bari tuta ta hada ya rike da hannun hauni an ka tsare hannun na hauni yake bari tuta ta hada ya rike ta da dungune na jini kaga ba wurin tsarawa ibnu umar radiyallahu anhu ma yake cewa kan dan ajima gaban jiki ne kawai da ba, tsakanin tsara da suka da albi an yi mai tasa'in ga wani abu gaban jiki ne kawai da wani dan ita ya taso sai da ya raba shi guntu ya bada nan guntu ya bada nan ma'aike ce yanzu haka an yi mai kayan faido yana jira a cikin aljanna Allah tare da mala'ikun Allah don shi dai idan Ibn Umar ya kada ne Abdullahi ya zai ce yabna zai jana haini ya kai dan mai kayan kai ga cikin aljanna shi ne cikin sahihul bukhari to la yaqbalu illa bi nuhurihim wa ma lahum tahali ba su da kaucewa shi at-tahlil san san ba su kaucewa ko kuma wa ta tahari ba su da jinkiri jinkirta shi a tahari an yawon mauti daga takokka na mutuwa to sai an san in ana jin jinkiri aka ce a sha ruwa ana jin daɗi ko to su mutuwa ma dajin da suke shi ne shi alhamdulillah da fata Allah subhanahu wa ta'ala ka amsa mun abin da muke yi don haka wannan waka dai ta wani sa'adu tana da baiti da tabbas amma wannan nasa da aka samu hamsin da tara kenan fata Allah subhanahu wata ta'ala ka amfana shi da dukkan abubuwan da muke karatu eh, Ja'far al-Tayyar ko halin Miladi ne ce ko alhamdulillah shi kuna kuli tabbas Ja'far al-Tayyar ai na ma ce ɗane Abdullahi ko wanda a can Ethiopia lalle kaga yana da kyau a kula Kada don shi wato yadda abin shiga aka ce wannan yaki dama ma'aiki ya fara cikin sahih bukhari in an ka in ba fulan to wani an shi tutan ma'aiki ce in zai zaidun fa ja'far in ba ja'far fa ibn rawaha to yana kai haka sai ja'far ya ce dan nuna mai sai ga Khalid ibn Walid Su karshen ta dai cikin su guda nuna mai cewa ake in ka faɗi ne ya yi wudu a kashe ni karshen ta da zai yi shahada ba wanda an kama ambaci suna ne a cikin alkur'ani kawai cikin sahabbai falan ma ka ba zai da min hawadar tuta ta komo ga wannan ja'far abdayya da ya shahada abdullahi rawa mawakin a sallallahu alaihi wasallam shahararren mawakin nan nashi daga cikin mawakansa sai ya rike wannan tuta to ya shahada ka ga mutum uku karshen ta nan na Khalid ibn Rabi'i yake tuta ma'aikaci yanzu haka takobi daga cikin takubban Allah ya rage wannan tuta to mutum bai wuce tara wanda aka kashe cikin sahabbai amma gaba dai sun kasar tsakanin ranar dubu ɗari biyu su ko su dubu uku kawai sahabbai to aka eh wannan halin da shi ya kawo labari lalle ba kashe shi ba dan shi karshen ta ma bisa ga ma'ana mutuwa ta gida yi har yace Allah shi wanda masoraci ne lalle na da kyau a zanka lura kwarai wurin da aka samu tuntuɓin harshe sai a yi gyara Allah ya kai mu ya akwai wani littafi da aka ce ma dildulu dildulu da kusan gaskiya a cikin da cikin duga ba a cika sabo da shi ba kwarai haka kamar mangogiya ne ma ta so za mu tashi Allah su alhamdulillah na ma mai ta ali an da baiti arba'in da biyu na an mun karanci shi ga malamin Allah Hussein za mu yi karatu gudan Allah su Allah su bana wata Allah su karfe makamu sallu ala nabi da shaɗi اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ولا بلا نقول يجوك الله سبارك لكم الدين واسفنكم الدين الله سبارك لكم الدين واسفنكم الدين الله شكارا من صلى الله عليه وسلم Allah shi kara mana son mahaifi da iyalan gidansa da sahabbansa da waje baki dai Allah ka biya bukatun su na alkhairi da ke zuwa saurari Allah su musu saka musu nan khairi Allah ka sa wani amfani wa dona da bazo da lafiya duk wanda bai da lafiya Allah ka ba shi lafiya wanda suka rasu a cikin wannan sace irin Abdul Bari Allah subhanahu wataala Allah shi kawo ta Abdul Bari Allah shi masa rahama sa ya huce ne dan malami ma Allah shi kawo ta mishi Muhammad da bai da lafiya Allah ka ba shi lafiya duk wanda bai da lafiya na musulmi baki اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الفاتحه Alhamdulillah, year, know, here with the Ibrahim,